Sashen Hausa ne na muryar Amurka ke magana akan mitoci 16 22 da kuma mita 60 sai kuma kilo 1530 a matsakaicin zango. masu mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin FM na rediyo amfani, sarauniya, fara'a, nomad dalal da kuma niya, ko kuma a VOA Africa da ke birnin Yamai akan mita 200.5. Ana kuma iya kama mu kai tsaye a duk inda ake a faɗin duniya ta hanyar sadarwar intanet a voa hausa.com. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum Usman Ahmad Kabara ne tare da Maryam Dauda muka sake dawowa a shirinmu na dare da fatan mun shiga daren lafiya. Daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Wani bangaren kungiyar kwadugo da suka dage kar aje yajin aiki sun ce sun shawo kan gwamnati game da maganar albashi. da fara abin da muka rubuta musu muna neman kankantan albashi na naira da dubu casa'in wato minimum wage na karamin ma'aikaci gwamnatin tarayya ta yi alkawari kuma ta yadda za ta biya kashi na kusan ina jin a sittin da biyar wato ma'ana yadda suke maganan kusan dubu hamsin da wani abu To sai kuma maganar ɗaya bangaren ƙungiyar ta kwadagon wanda suke gudanar da yajin aiki a sassa daban-daban na kasar ga kuma kotu ta ce su dakata tukunna shin abin yana bisa doka? Yajin aiki an daga ana yi bai aka fara ba su kungiyoyin kwadigo suna daman su yajin aiki eh, muddin sun bi dokan tsarin da aka kama kansu da kuma gwamnati ta masu wata ce nan su ba da wadi wadi ya cika ba biya masu bukata ba su da daman su je yajin aiki gwamnati kuma suna da iko ta nuna cewa kafin ku yajin aiki nan ba akwai ka'idodi da dokan kodigo ya zana. To za mu ji an jima kaɗan a cikin shirin. haka kuma wayoyin da za ku buga yau ku faɗa mana muna son mu ji ra'ayinku ne game da wannan magana ta yajin aiki da ake sakamakon janye tallafin man fetur sai an jima za mu bar ku ku kira yanzu bari mu fara da cikakkun labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran An gano wata yarinya da 'yan kungiyar Boko Haram suka sace a Najeriya a raye a cewar shugaban wata al'umma. Yarinya tana ɗaya daga cikin ɗalibai 219 ɗin da aka sace kusan sama da shekaru biyu da suka wuce. Sambido Hosea Abana, shugaban wata al'umma ne a Abuja daga kungiyar Bring Back Our Girls, wato kungiyar da ke fafutukar ganin an ceto ɗaliban. Ya sanar da cewa 'yan ƙato da gora ne suka gano yarinya a dajin Sambisa da ke jihar Borno a jiya Talata. Sai dai wani ɗan uwan yarinyar ya ce tana tana dauke da juna biyu. 'Yan Boko Haram sun sace 'yan matan ne daga makarantarsu a garin Chibok da ke arewa maso gabashin Najeriya. A watan da ya gabata, Birgediya Janar Rabi Abubakar, daraktan yaɗa labaran tsaro na sojan Najeriya, ya faɗa wa muryar Amurka cewa dakarun ƙasar ba za su gaza ba a ƙoƙarin da suke yi na ganin sun ceto mutanen da ke hana 'yan ƙungiyar ciki har da ɗaliban makarantar Chibok da 'yan Boko Haram suka sace. Ƙungiyar ISIS sun kashe akalla mutane 49 ciki har da mayakan da suka kame da 'yan adawar siyasa da kuma wasu da aka zarga da maita tun watan Fabrairun shekarar da ta gabata a birnin Sirte da ke gabar tekun Libya wuri da ya zamo ga mafi girma na mayakan a wajen da suke na wajen Siriya da kuma Iraki. A cewar rahoton wata ƙungiyar kare haƙoƙin bil'adama ta ƙasa da ƙasa Human Rights Watch ya ce sun ce mayakan ƙungiyar ISIS sun yi yi satar mutane kusan da duk mayakan da suka kama daga wuraren libya da makamantansu inda suka bace a cikin garin nasirce da yawansu ana zaton sun mutu a sauran garuruwan da 'yan isis suke rike da su kuma kungiyar 'yan jihadin sun kafa shari'a musulunci mai tsauri a birnin sirte inda suke sa ido kan jama'ar garin da cewa ga irin wandan da za su saka ko tsawonsa da kuma kalar kayan da mata za su sanya da kuma umarni da za a ba wa ɗalibai a makarantun gwamnati gwamnati a cewar kungiyar mai sa ido mayakan na sun samar da sun ce ba sa samar da ababen more rayuwa sosai amma kuma suna matsawa mutanen garin da karkatar da akalar abinci magunguna man fetur kuɗi da kuma gidajen da suka mallake daga waɗanda suka tsere zuwa ɗimbin mayakan su na sa kai da suka kai kusan dubu ɗaya da ɗari takwas a birnin kuna sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Kwamandan rundunar sojojin Amurka mai kula da Afirka da ake kira AFRICOM a takaice ya faɗa yau Talata cewa dakarun amurka na shirye su taimakawa tawagar da za ta horas ta kuma samar da kayan aiki don yakar dubban mayakan isis a libya don lokacin da gwamnatin kasar ta shirya kwamandan rundunar ta africom general david rodriguez ya kara da cewa siyasar libya ta sa ba za a iya gane waɗannan mayaka ne ke bangaren gwamnatin haɗin kan ƙasa ba wadda ake kira gna a takaice abin da ya sa amurka dogaro ga gwamnatin wucin gadin ƙasar don tantance wake tare da ita ko wake adawa da ita ya ce ta yiwu dakarun su ne za su hana bazuwan mayakan isis da zara an gane mayakan da ke goyon bayan gwamnatin an kuma taimaka musu yanzu haka dai kasar libya na karkashin dokar ta bacin da aka kafa na hana saida mata makamai don a tabbatar da makaman ba su kai hannun 'yan ta'adda ko mutanen da ke kokarin gyara zaman zamansu akan kujerar mulkin kasar ba. Kun sha labaran duniyar ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka da ke Washington a gundumar Columbia. Ƙungiyar kwadago bangaren jo a jero da suka soki lamirin daya bangaren na ayuba wabba game da yajin aikin da suka kira sun ce sun shawo kan gwamnatin Najeriya har ta kafa wani kwamiti da zai kalli maganar karin albashin ma'aikata. da fari muna wa 'yan najeriya wato godiya a bisa wato haɗin kan da suka bamu na kiran yadda muka musu na kada su faɗa wannan wato yajin aiki da ƙungiyar kwadago ta nlc wato gefen ayuba patrick wabba suka kira wannan haɗin kan da suka bamu shi ya bamu dama kuma ya ba gwamnati wato daman neman mu mu zauna kuma mu tattauna yadda gwamnati ta nuna mana yau a taron da muka yi suka yi alkawarin za su ɗauko wasu hanyoyi wato na kawo a wato sauki cikin wannan abu a cikin gaggawa kuma suka nuna mana wato maganan ƙarin albashi albashi da muke na ma'aikata wanda mun da fara abin da muka rubuta musu muna neman kankantan albashi na naira da dubu casa'in wato 90,000 a wato minimum wage na karamin ma'aikaci gwamnatin tarayya ta yi alkawari kuma ta yadda za ta biya kashi na kusan ina jin a 65 wato ma'ana yadda suke a maganan kusan dubu hamsin da wani abu sun amince kuma in Allah ya so ya yadda sun kafa kwamiti mutum shida yau din nan wanda muna ciki kuma ina mai tabbatar miki abu na uku shine maganan man fetur din da ake ta ihu a kai sun nuna mana cewa za su kawo wasu hanyoyi shi ma nan inda kowane ɗan Najeriya ba zai ji zafin wannan abu ba tunda tashin man nan wato duk duniya ne kasashen duk duniya sun kara a ko da yaushe muna ga 'yan Najeriya a yi haƙuri barnan da aka bata kusan sama da shekara ashirin ba ma sha shida ba gyara shi ba zai yiwu ka gyara lokaci ɗaya ba mu wannan maganan da muke yi magana ne na mun zauna mun fahimci duk abin da ke faruwa a ƙasar nan. To wani tabbaci kuke da shi na cewa yadda gwamnati ta yi alkawalin za ta biya wannan albashi za ta kai ga tafiya shi mai girma wato shugaban kungiyar kwada gwannan na NLC gefen mu Jo jero ya saka hannu a wannan yarjejeniya gwamnati ta amince da duwayen abubuwan da za ta yi dama abin da yake ta roƙon kada a yi yajin aikin a zo a zauna ne a fuskanci duk abin da yake damun mutane a ƙasa a baya ma an yi ƙarin albashi dubu goma sha takwas jihohi ba su iya biyan wannan albashi ba yaya za ku tabbatar da cewa jihohi sun ɗauki wannan abu kuma sun biya wato wannan yana daga cikin koken da muka kai wa shi shugaban ƙasa yana daga cikin abin da ita kanta kungiyar kwadago lokacin da muke haɗa muke tuffada a kai akan a tafi jihohi a tabbatar da suna wato biyan ma'aikatanmu wannan kuɗaɗe idan aka yi wannan ƙarin za a bi kowace jiha ta saka wannan kuɗaɗe a cikin albashin ma'aikata kuma kowa zai gani a ƙasa. to bayan madina dauda ta gama tattaunawa da comrade nasiru kabir na kungiyar kwadago ta najeriya bangaren jiho jero sai kuma muka nemi jin ta bakin bangaren gwamnati inda ministan Yaɗa labarai lai muhammad ya tabbatar da cewa an kafa wannan kwamiti na bukatar ƙarin albashi this committee is to work out especially in the area of you see minimum wage is uh, minister ya ce eh an kafa wannan kwamiti ne domin duba magana albashi sannan kuma ka san magana albashi abu ce wahala da ko ina sai an dubi kowane bangare wanda kuma hakan ce ta sa muka kafa wannan kwamiti inda za a samu daidaito ta yadda za a samu amincewa daga dukkanin bangarorin gwamnati da kuma bangarorin kamfanoni masu zaman kansu ai mulki ni ce ta Allah sannan shine hanyar halaka To a ɗaya ɓangaren ƙungiyar ƙwadagon ta Najeriya ɓangaren Ayuba Wabba wanda suke kiran yajin aikin wanda kuma ake yi a wasu wurare sun ce sun shiga yajin aiki sannan kuma an faɗi cewa gwamnati ta ce su dakata musamman kotu. Shin wannan abu yana bisa doka abokiyar aikinmu Grace Alheri Abdu ta tattauna da wani masanin shari'a barista Garba Paul ga abin da ya ce. Yajin aiki an daga ana yi bai haka fara ba. su kungiyoyin kwadugo suna daman su yajin aiki eh, muddin sun bi dokan tsarin da aka kama kansu da kuma gwamnati ta masu ce kenan su ba da wadi wadi ya cika ba biya masu bukata ba su da daman su je yajin aiki gwamnati kuma suna da iko ta nuna cewa kafin ku yajin aiki nan ba akwai ka'idodi da dokan kwadugo ya zana na ɗaya za ku fara ba gwamnati irin kwarikwarinku da inda ba ku gamsu ba na biyu za ku ba da wadi na lokaci in lokacin ya kai ba cika muku ba shi ne za ku yin yajin aiki to idan gwamnati ta gane cewa ba su bi wannan ka'idodin ba ta da dama ta je kotu ta nemi kotu ta shiga ciki saboda a duba eh lokacin yakin aiki na yayi kuma an yi daidai ne to duka wannan da dama su je kotu kotu ta duba amma fa abin da nake sa gane yanzu kotu bata ce ba su da damar su eh, eh, yajin aiki ba domin ba ji shari'a ba ita gwamnatin tarayya ta je kotu ta ce kafin a ji shari'a karan da suka shigar a dakatar da su daga zuwa yajin aikin nan ta kotu sai ta ji na bakin gwamnatin taraya ta ji na kungiyar yan kodigo kafin ta san cewa ko yajin aikin nan akan ka'ida yake ko ta saba ma ka'ida sai ta ji su amma yanzu ba ce kar su je ba an ce su dan dakata ne to kana gani idan suka tsinduma wannan yajin aikin zuwa yau kamar yadda suka kekasa kasa suka ce za su yi sun saba umarnin eh. kotun ko kuma daidai ne jiya ne kotu ta bayar wannan cewa su tsage amma abin da za a duba shi ne umarnin da kotu ta bayar ta shiga hannun mutanen da suke da dama ce kar a yi shugabannin kungiyan korigon an ba su takardan idan ba ba su takardan ba sai dai su je yajin aiki amma idan har kotu ta ba su takarda sun sa hannu sun karba to doka ta nuna cewa dole su hakura su je kotu ta riba albarkacin bakin su nan kotu ta gaya masu ko ku ci gaba ko ku ko ku dan dakata wato ko da an gan gansu ido da ido muddar ba su mm. sa hannu sun karba sun kuma rattaba hannu a akan wannan takarda ba eh. daidai yake da basu san an yi haka ba in ba dai sun rata hannunsa kan takarda sun karba yana su ba ba da za ce sun saba ma doka ko kuwa sun ci bin umarnin kotu to ya kake ganin lamarin yanzu haka da mutane da dama suke fitowa suna cewa ba sa bayan wannan yajin aikin su ba za su yi ba kana kuma bayanan da ke nuni da cewa gwamnatin tarayya na cewa babu aiki babu bi albashi a cikin kungiyoyin yan kwarigo ma wanda suka ce su ba za su je yajin aiki ba ba su ma goyi bayan wani su je ba dalilai suna nan da yawa wayan suka ce shugabannin su suna amfani ne da su akan cewa za je yajin aiki amma yawanci shugabannin suka je su shirya ne da gwamnati su karbi kuɗin algus wato kenan cin hanci da rashuwa hmm. su sa a aljihunsu su zama manya-manyan masu kuɗi su za su ce ma talaka ta shi kenan mun shirya a kaza amma ba za a koma inda da ake ba. To haka yake to yanzu kuma sai mu gyara zama mu ji abin da ke gaba. Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar, biyu sifili biyu. biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. To mun samu kiran farko daga Ayobe. Salamu alaikum. To da nike magana Ayobe. Kana magana da ya lawan daga nan garin Gassamu. a ja kuska daga jihar To ya lawal yau wayar mu za mu magana ne mu ji me ra'ayinku game da wannan yajin aikin kungiyar kwadugon da ake ta yi ne. to na ga mun rasa ya lawal daga yobe sai ka yi hakuri in ka sake samu to bari mu je kwara hello wane ne a kwara eh salamu alaikum wa alaikum waye a kwara eh to kuna tare da Bello Garba Dina mai bulawu kala kala na sifa kwara daga kwara a Najeriya to malam Bello menene ra'ayinka yau game da wannan yajin aiki da ake ta yi to gaskiya game da wannan yaji aiki da ake ta to gaskiya mu gani muka da na ra'ayi gaskiya wannan yaji aiki babu wani abu wani ci gaba wanda zai kawo ta yan ci baya misa haka muna kira ga wannan kungiya ta kwadago da kuma gwamnatin Najeriya da asasanta ta gaskiya ita gwamnatin gwamnatin Najeriya ya kamata a ce gaskiya ta mai ta cire wannan tallafi da ta cire ta mai da shi to mun gode malam Bello sai kuma mu tafi Sokoto waye a Sokoto Assalamu alaikum mai magana ta wa yaki lokar daga Sokoto Najeriya. To Malam Kabiru me ra'ayinka game da yajin nan? To wannan yajin aiki da ta so Eh wasu suna ma yi wasu sun yi a wasu garuruwa. eh mun ji Allah ya so kamar Lagos da Abuja amma dai ya kamata su umarnin kotu sannan shi kuma shugaba Buhari ya dubi ainihin halin da talakawa suke ciki mun san yana da kudurin taimaka ma talakawa to amma kuma mun san da cewa idan aka shiga yajin aiki ba a san wanda zai ta gayara ba saboda haka ina kira ga shugaban kwadago da kuma shugaban najeriya don allah su zauna teburin shawara su fahimci juna domin kada a shiga yajin aikin da zai kawo matsala ga ɗimbin rayuwar mutane musamman asibitoci da dai sauransu. to mun gode sai kuma mu tafi adamawa salamu alaikum. alaikum salam malam barka da aiki. yawwa barka ka dai waye adamawa. sunana tela manu mamukan daga karamar hukumar jata a adama najeriya to tela manu ne ra'ayinka game da wannan yajin aiki na yan kwadugo kungiyar kwadugo da wasu wurare suke to a gaskiya mukan ba ma goyon bayan wannan yajin aikin nan da da wasu wurare suke yi don mukan gaskiya babu yajin don yajin idan an daka shi gaskiya cikin idanun talakawa ne zai shiga ba wai To. Ainihin wanda suke wa yajin ba. Eh, to muna godiya sosai Malam Tela. sai kuma tafi taraba wane ne a taraba salamu alaikum to ina ga mun rasa na taraba kenan to kar ya manta muna magana ne kamar yadda muka ce akan maganar yajin aiki da kungiyar kwadago ta kira na ake kuma yi a wasu garuruwa musamman a jihohin najeriya game da maganar karin kudin man fetur da aka yi hello wane ne a bauchi Eh, Alhaji Babu Kane ne ga Ganje Lokal Gaban Bauchi. Oh, to malam menene sunan ka kace? Ban ji ka sosai ba. Babakare. Oh, ne Eh. Yawa to babu me ra'ayinka game da wannan yajin aiki na kungiyar kwadago? Wani yajin aiki ra'ayi na bai da wani tasiri a gun talaka. Misa. Sai da ka iya cikin wani damuwa wanda tuntuni ya kamata a taimaka mushi ba mushi ba sai yanzu. Eh. To, to mun gode. Garin damuwoyi da yawa wanda ya kamata a mushi an ki. Eh, kamar mi? Ah, damuwa ga shi nan ƙarin maihin da ya ɗari biyu da hamsin su taimakawa al'umma su yajin aiki a kai ga mutanen Bauchi ba a albashi a wasu talakawa wanda ya kamata taimake su duk an ki. Eh. Sai abinda kuma ba ma amfana sa muke ba zo su dame mu a kai. To mun gode baba bari mu kuma tafi jihar Kano wane ne a Kano? Ibrahim Usman ne. Tamal Ibrahim ina jin ka menene ra'ayinka game da yajin aikin yan kwadugo? Mu da yan Najeriya gaskiya mun ɗebo a kanmu ruwan dafa kanmu. Me yasa ka ce haka? Kai gaskiya muna jin jiki. Muna jin maza. To fa. Kamar yaya jin jiki? Abin da muka tafa ba, hin muka tarar ba. Me kuka yi zato? to abin da muka tunanin mun talaka mun sha rana mun sha dukkan ruwa mu samu sauki abu ya zo kuma ba alamata. Mm, ka san sai an sha wuya kan sha daɗin ji ba gaskiya ne amma wani wurin yana kai ga kisa a yi to Allah ya kyauta bari mu tafi zamfara mun gode hello wani ne a zamfara salamu alaikum eh alaikum assalam muna magana da Mustapha Abubakar kuryan madara jihar Zamfara to malam Mustapha me ra'ayinka game da yajin aikin da wasu jihohi suka dauka na yan kwadugo da suka kira wasu bangare to na a ta gaskiya idan aiki gaskiya zai kan tasiri a takaice ga ainihin talaka saboda kusan a cikin yayi a takaice musamman muhimmanci ga su ma'aikata saboda shawara ta mm. talakawa ta tsira mun da misali magana ana yajin aiki wani abu makamancin haka nan mm. Mun yi a yanke shi kuma zauna lafiya da to mun gode sosai mustapha bari mu tafi yobe halo halo yawwa wane ne a yobe Umar Abdullahi ne daga Yobe. To Malam Umar Abdullahi menene ra'ayinka game da yajin aikin kungiyar kwadago da ake a wasu sassa a Najeriya? mu dai ra'ayinmu dai ana a jihar Yobe dai wannan yajin aiki da za mu yi shi ba. Sakamakon irin irin gudumawar da shugaban kasa ya bamu na kawar mana da 'yan ta'adda. Ai mun yajin aiki mun ci amanarsa. To. To muna ka ra'ayin kenan mun gode Malam Umar eh, Abdullahi. To mun gode. Bari mu tafi Katsina kuma mu je wane ne. Hello waye a Katsina? Ah, Ado Ado mai unguwa 'yan koko. Eh, to muna jin ka. Kuma ke jihar Katsina. To Ado unguwa muna jin ka. Menene ra'ayinka game da yajin aikin nan na wasu jihohi da aka dinga yi? Eh, wannan wannan yajin aiki gaskiya bai da wani alfanu ga talaka. Nisa. Domin talaka shi shi ake kwara ga wannan yajin aikin. Mm, kamar wani irin kwara? Suka dan samu biyan bukatar su mm. sun kyale talaka zai ya shiga ma mm. to to muna godiya malam ado bari mu tafi neja hello yawwa salamu alaikum ai a neja wa alaikum salam yawwa mai sunanka daga neja buhari kuraka ne ke kira to buhari kuraka menene ra'ayinka game da wannan daga bidda to barka da shigowa shawara ta da magana yajin aiki yan kwanan wannan eh mu ba mu yan kwadago shawarar da zan ba su fita su rubu da magana cire tallafi su yaji aiki kan albashin ma'aikata mm. su yi dambe kan albashin ma'aikata mm. wani wuri a ce an biya wani wuri ba biya ba tare da wannan suka yafi kan cire tallafi muhimmanci. to muna godiya malam buhari sai allah ya kai wani lokaci ko su yi magana kan cire tallafi abinda gwamnati ya ga dama abinda zai ke amma su yi su yi damban magana kan albashin ma'aikata ya tafi daidai to mun gode malam buhari bari mu tafi adamawa <laughs> adamawa to wane ne adamawa to wane ne adamawa eh, kana magana da falalu mai mai falala oil daga lamurin to sai dai ga ni anan ina murya ga kuma na ɗakin ka ina magana ka tare ni na ɗakin ka din dan Allah eh, To da Allah ba. Ka kashe rediyon? Ka kashe rediyon? Eh, na kashe rediyon. Dan ina ji na a ɗakin ka ne. Ina ji na a ɗakin. Yawwa na kashe rediyon ɗin kalmar kashe. To ci gaba. Yawwa kana ji na kuma. Ai. Ai, yawwa gaskiya magana zai tallafin mai ba tsakanin da Allah da Annabi inda haɗan Najeriya na tunani akwai alheri a cikin sa mai ɗimbin yawa. to ai ka ta hana inji ka da kyau sai murya ta nake jiya to malam dai dan za mu tsaya da kai kuma haka wayan ta kammala a wannan lokaci sai kuma lokaci da fatan za a ci gaba da kiran mu a nan sashen hausa na murya amurka mun gode To daga ra'ayinku na waya kuma sai mu tafi ga labarin wasanni daga Ghana. Wasanni a takaice. Shugaban hukumar CAF ya miƙa ta'aziyarsa ga iyalin marigayi David Mayebi a wata wasiƙa da Isa ya ya aiki wa hukumar ƙwallon kafa ta ƙasar Kamaru a yau. Shugaban ya bayyana alhininsa da mutuwar tsohon ɗan wasan ƙasar Kamaru wanda ya mutu a birnin Yawunde bayan ɗan rashin lafiya. tsohon dan wasan kamaru mayebi da ya mutu ranar 15 ga wannan watan mayu an haife shi ne ranar 10 ga watan nuwamba shekarar 1954 david ya zama coach ne bayan ya ɗauki lokaci mai tsawo yana wasa da ƙungiyar union duwala a farko-farkon shekarun 1980 ministan matasa da wasanni na kasar ghana nilanti van ya ce gwamnati za ta sake duban alawus alawus da take baiwa 'yan wasan ghana black a lokacin da suke wasan shiga gasar cin kofin nahiyar afirka ministan ya ce za a daina ba 'yan wasan kuɗi a lokacin da suke wasanni har sai sun gama kuma sun samu nasarar shiga gasar sa'annan a biya su su. amma ya ce biyan su a kowane wasa ba daidai ba ne ministan ya yi wannan batu ne a lokacin da kungiyar masu ɗaukar nauyi ta ƙasa ta kai mai ziyara a birnin accra bayan ƙungiyar ta yi nasara shiga wasan olympic da za a yi a rio a ƙasar brazil shi koko ɗin Ghana Black Stars Avram Grant yana cikin babban damuwa inda yake shauƙin ganin Captain Black Stars a Samuwa Jan ya yi wasannin zumunta da Ghana za ta yi da ƙasar Gini a Faransa da kuma wasan shiga gasar cin kofin nahiyar Afirka da za a yi da Mauritius. ana ɗari-ɗarin ko kaftin asan wajen ya samu mummunan rauni a lokacin da yake wasa da ƙungiyarsa ta Shanghai SIPG lokacin da wasan ya kai minti goma da farawa. Sai dai har ila yau ba a gane girman raunin nashi ba, amma rukunin kula da lafiya na ƙungiyar ta SIPG suna nan suna ƙoƙarin su su ga ɗan wasan ya miƙe. a ƙasar najeriya kuwa ɗin zakarun ƙasar 'yan ƙasar shekaru 20 flying eagles emmanuel abunike ya kyautar zaton cewa tarihi da 'yan wasansa suke yi na babu wanda ya doke su a kara wannan da ake yi zai ci gaba a wasa da za su yi na shiga gasan cin kofin matasan nahiyar afirka flying eagles ta kara da burundi a zagaye na farko sa'annan za ta raba rana da zambia a zagaye na biyu wanda coach amunike ya sha alwashin 'yan wasansa za su yi nasara akan takwarorinsu na zambia. yanzu kuma sai sharhin muryar Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Sha hudu ga wannan watan shi ne karo na takwas na zagayowar ranar tuna kama shugabannin mabiya addinin Baha'i guda bakwai da aka yi a Iran, bi mata biyar maza, Fariba, Kamalabadi da Mahashbash Sabet da Jamaluddin Khajani, Afif Naimi da Sa'id Razai, Baharus Tavakoli da kuma Vahid Tizfan. Su ne ke jagoranta al'ummar Bahaya a ƙasar Iran kafin a kame su. Cikin shekara ta dubu biyu da goma baki ɗaya shugabannin su bakwai aka yanke musu hukuncin ɗaurin shekaru ashirin a gidan yari bayan da aka same su da laifukan da suka haɗa laifin leƙen asiri da rashin mutunta addini da yaɗa propaganda kan jamhuriyar musulunci ta Iran. A shari'ar da mafi yawa ke ganin ba a adalci ba. A wata rubutacciyar sanarwa da mai magana da yawon ma'aikatar harkokin wajen Amurka jan Kirby ya ce amurka ta bi sahun sauran kasashen duniya wajen yin allah wa da ci gaba da tsare shugabannin mabiya addinin baha'i da kuma kira ga jamhuriyar musulunci ta iran da ta sake su cikin gaggawa tare da sauran waɗanda ake tsare da su a iran saboda aƙidar su. a cewar rahoton ma'aikatar harkokin wajen amurka na baya-bayan nan kan 'yancin addinai a duniya akwai kimanin mabiya addinin baha'i dubu ɗari uku a iran wanda hakan yasa suka zama mabiya addini na daban da suka fi kowa yawa a ƙasar Duk mabiya tsirarin addinai saɓanin shi ana fuskantar ƙuntatawa, amma kamar yadda rahoton ma'aikatar harkokin wajen ya nuna, an fi gallaza mabiya addinin Baha'i. An toshe wa mabiya addinin Baha'i hanyar samun ilimi da aikin yi. Yawanci akan kai musu hari babu ƙaƙƙautawa, kuma akan ƙwace musu dukiyarsu ba a yarda da halarcin aurensu ba, an ruguje musu makabartu har ma ana kama su ba tare da aikata wani laifi ba. Sakataren Ma'aikatar Harkokin Wajen Amurka John Kerry ya ce babu ƙasar da za ta ci gaba idan har ta ci gaba da tauyewa mutanenta 'yancinsa na ibada da jaddadawa da kuma bayyana sahihancin abin da suka yi imani da shi. Kuma ta rattaba hannu a yarjejeniyar ƙasa da ƙasa kan 'yancin ɗan adam na siyasa da zamantakewa. Waɗanda dukkaninsu biyu sun bayyana muhimmancin 'yancin yin addini ɓaro baro kamar yadda Minista Kerry ya yi magana a kai. Kirby ya ci gaba da cewa Amurka na kira ga hukumomin Iran da su inganta dokokinsu domin su zama daidai da na sauran ƙasashe don sauke nauyin da ya wajaba a kansu na ƙasa da ƙasa da na tabbatar da 'yancin addini da bayyana ra'ayi da kuma na taro ga 'yan ƙasa. Sharhin muryar Amurka na yau kenan wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. To yanzu kuma sai mu koma ga labaran duniya amma a takaice Maryam Gareki. gano wata yarinya da 'yan kungiyar Boko Haram suka sace a Najeriya a raye a cewar shugaban wata al'umma. Yarinyar tana ɗaya daga cikin ɗalibai 219 da aka sace kusan sama da shekaru biyu da suka gabata. Sambido Hosaya Abana, shugaban wata al'umma ne a Abuja daga kungiyar Bring Back Our Girls, ya sanar da cewa 'yan kato da gora ne suka gano yarinya a dajin Sambisa da ke jihar Borno a jiya Talata. Sai dai wani ɗan uwan yarinyar ya ce tana ɗauke da juna biyu. 'Yan kungiyar ISIS sun kashe akalla mutane 49 ciki har da mayakan da suka kame da 'yan adawa siyasa da kuma wasu da aka zarga da maita. Tun watan Fabrairun shekarar da ta gabata a birnin Sarte da ke gaba tekun Libya, wuri da ya zamo tunga mafi karfi ga mayakan. a wajen Siriya da Iraki a cewar rahoton wata kungiyar kare haƙoƙin bil'adama ta ƙasa da ƙasa. rundunar sojojin amurka mai kula da afirka da ake kira africom a takaici ya faɗa yau talata cewa dakaran amurka na shirye su taimakawa tawagar da za ta horas ta kuma samar da kayan aiki don yakar dabban mayakan isis a libya duk lokacin da gwamnatin ƙasar ta libya ta shirya kwamandan rundunar ta afirka General David Rodriguez ya kara da cewa siyasar Libya ta sa ba za a iya gane waɗanne mayaka ne ke bangaren gwamnatin haɗin kan ƙasa ba wadda ake kira GNA a takaice. To an gaishe ki da takaitattun labaran shirin yanzu na dare kammala sai kuma da duk duku za a ji abokan aikin Allah kai mu da wani sabon shirin. A madadin ita Maryam Dauda da ta taya ni gabatarwa da Julie Lethes Gresham da ta ba da umarni sai injiniyan mu na yau shi ma an gode maka sai usman ahmad kabara daga nan washington dc ke cewa allah ya tabbatar mana da alkhairinsa mu zama lafiya